haba mata haba mata me kuke yi me kuke yi mijinki ya dawo ya dawo sai ki samu wani gardin daban ki zo ki ina wuni ina gaje kina kakkashe masa murya ga wanda zaki kashe wa murya idan mijinki ya zo ki saki murya kamar garwa me yasa ba za ki karya jikinki yadda kika san tarwada ba eh ba aure ne ba Islamiya. ki karya jikinki ki lankwasa jikinki ki juya jikinki ki sa turare mai ƙanshi a jikinki ki fesa wanka ki cokalo ɗaurin nan ki cokalo ɗaurin nan ki zo ki sumbaci kayanki ke daga kan ɗan yatsansa babban ɗan yatsansa na ƙafa har hannan. har abin da ya kamata mata mu rinka yi kenan ragowar abun ba sai na gaya muku ba tunda dai an na riga na ba da muku na ce daga ɗan yatsa zuwa na ai ba sai na kara samu ku ragowar ba mata ku gyara mata ku gyara ku daina sakin muryar ku ku rinƙa wa mazajen ku kwalliya nan nan a aski can ƙasan ma a gyara menene eh a dinga brush ko kin yi brush da safe kake ce kin yi brush fa so daya a'a ai mace yar kwalliya ce macen da ba ta kwalliya ina tunanin rako mata ta duniya dan kunshin nan ɗan kisan nan an rinka zuwa ana yin shi mana mace fa sai da gyara gaskiya ragowar zancen mu haɗu a bidiyo na gaba za ku ji ƙarshen magana